الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha shida ga watan shimada al'akhira shekara ta dubu da da da hudu ɗaya hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne dace da ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafin albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin wannan masallaci mai albarka na Masjidul Ansar a unguwar NNDC Sharaɗa Kano idan ba ku manta ba um, satin da ya wuce mun tsaya ne akan gabar magana ta ƙarshe da cike magana akan as-salatu tujahal qabr ko hukuncin yin sallah ana fuskantar kabari yau kuma za mu tashi al-libas fi salah wanda mafi rinjaye kama a cikin littafin ku babu wannan haka ne eh, kamar babu wannan a cikin littafin wannan littafin da yake nuna shine asalin sifatu salatin nabi din to kamar ba kawo wannan ba kuma yana da alaka da ita sallah din da aka sai ku saurara ku ji har zuwa inda zamu iso inda aka iso kanku mala yace al-libasu fi salah sutura sanya sutura a cikin sallah wa kana sallallahu alaihi wa sallam yadkhulu fi salati bima tayassara alaihi min al-thiyab ولم يكن يتخذ لها ثوبا خاصا إلا صلاة الجمعة كما سيأتي فكان تارة يسلي في حلة حمراء وهي ثوبان إزار ورداء وكان يأمر بهما فيقول إذا صلى أحدكم فليعتذر وليرتدي فليعتذر وليرتدي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا شقا صلى da abin da Allah ya sauƙaƙa masa na daga sutura wannan gabar magana tana nufin cewa duk wanda zai sallah sai ya sallah da abin da Allah ya sauƙaƙa masa ba sai ya je ya yi takallufi wajen nemo kaza da kaza akan abin da zai sanya na sutura ba abin da Allah ya bashi ya sa sai dai ana so ya sa mai ɗan haske kuma mai kyau wanda tunda munajaci zai da ubangiji innal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa khudu zinatakum inda kulli masjidin kuma Allah ce ku rike kwalliya da ado ko ku sanya sutura kenan inda duk lokacin da za ku je sallah ana nufin ku sanya sutura wanda za ta suturce kun za ku yi sallah walam yakun yattakhid laha sauban khasan manzo Allah bai kasance wato yana daukar ma ainihin wato sallarsa wata sutura ta daban ba ta sallah kamar yadda zaka ga wasu suna ware wasu kaya wai su ne kayan sallah in na ce kayan sallah ma'ana kayan da su ne in za a yi sallah za a sa in ba yi sallah ba su za a sa ba annabi baya wannan kamar zaka ga mata ma a gida suna da wasu kayayyaki da suke cewa wai na yin sallah kowane sutura ya halatta ke sallah da shi inda ya zama satir in ya zama sabiq ya zama satir ya zama mai faɗi mai yalwa kuma mai suturce jiki ya halatta ki sallah da shi haka kuma kai ma duk suturar da ya zamanto sutura ce za ta lullube maka jikinka ya halatta kai sallah to illa salatar juma'a sai dai sallar juma'a sallar juma'a kan annabi yana ware mata kaya na musamman kamar sai a ci inda bayani zai zo insha Allah fa kana taratan yusalli fi hullatin hamra manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yin sallah cikin hulla in an ce hulla ana nufin set din kaya jajaye shine hullatin hamra ko hullatun hamra'u wato kaya jajaye annabi yana yi in baka san me hulla ba wa hiya saubani izarun warida set din kaya riga da wando ko riga da mayafi ko riga da zani ko mayafi da zani shine hulla set din abu idan kaya kasa iri ɗaya ne da ƙasa da sama to shine ake ce da shi hulla a larabci to annabi yana yin wannan wa kana bihi ma. kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin umarni da a sanya irin wannan sutura idan za a yi sallah yana cewa idan sallah ahadukum falyattazir walyartadi idan ɗayan ku zai sallah ya sanya wando kuma ya sanya riga ko ya sanya zani ya sanya mayafi idan masu amfani da zani ne ko ko masu amfani da mayafi abinda ake nufi da falyattazir ya daura wani abu a ƙasansa wal yartadi ya lulluɓa wani abu saman zanin ko sama abin da ya daure kaga riga wando kenan to annabi yayi umarni da ai haka hadisin imamu tahawi da imamu al ta hanyar ubaidullah ibn mu'az a hadisi ne kuma sahihi ala sharatul shaykhain a imamu al da muslim idan kuka lura da hadisin anan kamar hadisin yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallah a cikin jajayen kaya kenan yana sallah a cikin kaya jajaye to akwai saɓanin malamai da rikici mai tsawo dangane da hukuncin sanya jan kaya shin ya halatta ko bai halatta sa ba Imam abu hanifa ya faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya fita cikin jajayen kayayyaki ya kuma sa yayi sallah ya sanya sutura ya sallaci rakoi guda biyu mutane sun gan shi dabbobi suna wucewa ma gaban wannan sutura din hadisin imamul bukhari kamar yadda eh, afwan abu juhaifa ya faɗa ba abu hanifa ba to malamai suka ce wannan hadisin da muka karanta yanzu yana nuna mana wato dalili ne akan halaccin sanya kaya ja dalili ne akan halaccin sanya kaya ja wannan shine ra'ayin imam shafi'i imamu shafi'i yana ganin ya halatta a sa kaya jajawur ba wanda zai dan rage abin kaɗan can yana sanya kaya jajaye kuma wannan shine ita ce riwaya wacce take ta daidai insha Allah ta'ala riwaya wacce ta mana shine abin da dai ya kawai dan kadan zaka taɓa kawai wannan shi kawai balon ɗin kawai za ka taba ba sai ka taba wannan ɗin ba wannan ra'ayi wannan ra'ayi din shine ra'ayi na daidai insha Allah ta'ala in ji imamu Shafi'i malamai suka ce wala suhu shay'un min al ahadisi fi an-nahyi an libasil ahmari duk hadisan da suka zo suke magana akan haramun ne a sa jan kaya bai inganta ba hadisin kuma tawilin da ake na cewa alhullatul hamra ana nufin wato zatu al ahmar ko zatu khutut humr cewa wai riga mai annabi ya sa riga mai zane jajaye mai jan zane ba wai ana nufin jajawur bane ba kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa a cikin zadul ma'ad suka ce wannan ya saba wa zahirin hadisin kamar yadda imamu shaukani shi kuma ya faɗa a cikin littafin sa na nailul autar Allah masa rahama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata ya ga Hassan da Husaini sun sanya kaya jajawur annabi ya ga Hassan da Hussein sun sanya kaya jajawur kuma bai musu musu ba bai hana su ba to nan din dai ba za mu yi magana ba ne akan hukuncin sa jan kaya ko na makamancin wannan na kawo mana wannan hadisin ne saboda wasu malaman suna ganin cewa wannan hadisin zai iya zamantowa hujja wajen halaccin haka din to abin da ya faru shine shi ibn al-qayyim da sauran malamai suna ganin cewa haramun ne mutum ya sa kaya jajawar dau din nan jan kaya ba wanda bai da ratsin wani abu haram ne kamar yadda ya zo a cikin zadul ma'ad ya ya kawo cewa manzon Allah ya hana sallallahu ta'ala alaihi wa sallama manzon tsira ya hana wannan la jus sai aka ce to ga hadisan irin wannan hadisan da muka karanta yanzu cewa ai an ga annabi ya ga Hassan da Hussein ko kuma shi kansa manzon Allah ya sanya jan kaya wato wato wato wato yayi sallah da su to shine sai shi ibnu qayyim sai yake cewa a'a ba ana nufin kaya jajaye jur bane ba a kaya ne masu ratsi masu ratsin jaja jaja saboda ya tabbatar da cewa dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai sanya jan kaya ba zaka tarar gaskiya akwai hadisai da yawa da da malamai suke magana da rayuka na maganganun malamai cewa haramun ne a sanya kaya dauca kamar yadda kuma haramun ne a sanya kaya yelo kamar irin ruwan dorawa mutum ya sanya kaya haka sama da ƙasa kaya yelo shar wannan haramun ne layan jus to nan dai irin su imamu shafi'i da su imamu shaukani su suna ganin cewa ya halatta a iya sanya jan kaya din me ni saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya janka ya yi sallah anan wallahu ta'ala alam wannan dai shine abinda wato suke faɗa Allah musu rahama amma ibn al-qayyim yayi daga daga da maganar a cikin zadul ma'ad ga wanda Allah ya sa ya samu dama duk ya bi hanyoyin yayi ta mamayar da amsa ga abinda su malaman suke faɗa hatta na hani sallir rajul fi sarawila wa laysa alayhi rida manzon Allah ya hana mutum yayi sallah da wando ba riga annabi ya hana a yi sallah da wando babu riga kawai mutum ya zo ya sa wandonsa sai kabbara Allahu akbar wannan la ya juz haramun ne hadisin Abu Dawud da Imam Tahawi da Imam Al-Hakim Allah ya musu rahama shi sallah da wando kurun babu riga a ciki kamar akwai nau'i na rashin girmamawa ina jin ko gurin wani babban mutum zaka je ba haka kurum zaka je ka tafi gurin sa ba ko kai ba a ma zuwa ma gurin manyan mutane ma ba hula to dan me zaka zo ka fuskanci Allah kai sallah da wando kurum babu riga shi ma wannan la yajuz bai halatta ba to amma anan malai ce wa inna ma arada bihi alqadiru ala bida ana magana akan haramcin ne ga wanda yake da ikon sanya riga ɗin ga mai ikon rigan wanda ba da ita ba in larura ne sai ya sallah babu riga din da larura ne kamar yadda manzo Allah ya faɗa kamar qala alaihi salatu wassalam idza salla ahadukum falyalbas thawbayni ay falyalbas thawbayhi wanda duk zai sallah ya sanya tufafinsa guda biyu wannan da hadisan suna nuna mana sallah ana yi ne da abu guda biyu ne tufafi guda biyu ƙasa da sama kada mutum ya sama kadai kasa a bude ko kasa kadai sama a bude fa inna allaha ahaqu man yutazayyanu la annabi ce Allah shi yafi cancanta a yi masa kwalliya da ado ko ina jin babu shakka akan wannan magana fa in lam yakul lahu saubani manzo Allah ce idan mutum bai da tufafi guda biyu falyatazir idza salla to shikenan kamar misali yanzu mutum yana da zani guda daya yana da me zani guda daya to ya zai zai yafa shi ne ya bar ƙasa buɗe ko kuwa ya ɗaure ƙasa ya bar sama buɗe to shine maza Allah ya mu ya ba mu solution a anan wanda yake da guda ɗaya to abin zai shi ne to ya ya ya ya ya ɗaure ƙasan ya bar saman ƙasan ya fi muhimmanci a rufe shi sama da saman shine falyattazir idan sallah wala yashtamil ahadukum fi salatihi ishtimal al-yahud idan ɗayan ku zo yin sallah ya daina wato lulluɓa kaya ko sanya sutura irin yadda yahudawa suke sanyawa shine sai mutum ya zura sutura kawai haka ba tare da ya fidda wato ɓangaren hannu da da da hannun dama ko hannun hagu ba annabi ya hana wannan mutum ya zura kamar ya zura riga haka ya yi ishmal bai fitar da hannu ba ta gefe da dama da hauni annabi ya ce kada ku yi wannan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama imam tahawi Allah ya masa rama yake cewa dangane da wannan hadisi da ya hana mu yi sallah da da wando kadai babu riga yace mu a wurin mu idan mutum yana da riga kenan din amma wanda bai da riga kawai yayi sallah da wandonsa Allah zai karba wa in kana la yajidu ghayrahu fala ba'sa bis salati fi kamar yadda babu laifi idan ba da hali din yi sallah da wando kaɗai. wannan ba laifi bane kenan annabi ya ce kada a yi sallah da wando kaɗai ba riga ga wanda yake da halin rigar amma wanda bai da halin rigar wannan hadisin bai shafe shi ba wannan hadisi Imam al-Baihaqi ne rawaito shi daga Anas ibn Ayyaf, daga Musa bin Uqba daga Nafi daga Abdullahi dan Umar har ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to wannan kuma dai gabar magana tana nuna mana rashin halaccin um, wato yin sallah da wando kaɗai ba tare da ainihin an sanya riga a sama ba wata rana abdullahi dan umar kamar yadda nafi'u yake ba da labari allah ƙara masa yadda ya ce ya yi masa sutura ya ba wa shi nafi'un sutura ya ba shi kaya ya saka sai ya shiga masallaci sai ya samu nafiyu yana sallah wato ya lulluɓa irin lulluɓa ɗin nan kamar irin sutura ƙwaya ɗaya ce a jikinka sai ka lulluɓe jikinka da ita kawai sai abdullahi dan umar ya ce da shi alaysa laka saubani kai ba na baka tufafi guda biyu ba yace bala yace ya kwarai eh, ku da gaske sai ce ara'aita law antu bika wara ad-dar a kunta labisahuma ya ce yaya kake gani idan mun fita nan bayan gida muka je za ka ɗauko ka saka ya ce eh. sai ya ce da shi to fallahu a haƙo an ta zayyana lahu kai na fi ka sani cewa Allah shi ya fi cancanta kai masa kwalliya yanzu kai baka jin kunya ka zo kana yi wa Allah sallah a kwabe bai kamata ba wata riwayar ya ce fallahu a haƙo an ta zayyana lahu amin nas wai Allah ne ya fi cancanta ka yi masa kwalliya ko ku mutane sai na fi ya ce balillah Allah ne ya fi cancanta ne masa ado da kwalliya sai Abdullahi dan Umar ya bashi hadisi ya ce to ga abin da annabi ya faɗa cewa la yashmil ahadukum fi salati shimal yahud kada dayan ku yazo sallah ya rinka lulluba a sallah kamar yadda yahudawa yahudawa suke to wannan kenan to yanzu tambaya nan mutumin da yake gidan kurkuku haka dai aka sa shi a kurkuku suturar sannan da aka rufe shi da ita ita ce yayi shekara da shekaru ba a canja masa kaya ba kayan sun faffashe sun yage gaba daya har dai ya zamanto kawai iya inda zai rufe al'aurarsa ne yake da shi to ya zai na'am zama a kurkuku larura ne mutum ya sallar tsirara na'am larura ne ba zai yi a kawo mai sura ba to inda zai yi shi ba larura ba ne wani wurin zai yi wani gurin ba zai yi ba akwai wani dan da yake bani labari ya ce ya ce ya taɓa shiga wani kurkuku ta kuskure aka jefa shi a kirikiri soja ne ya ce suna cikin waɗanda suka yi ra'ayin obasanjo ba zai yi tazarce ɗin nan ba aka kai sunansa ba wani babban soja ba ne ba ya ce wallahi malam da ya kama musu ya ce a a afka mu a kirikiri kuma dan abokinmu ne ɗalibi ne tare muka yi karatu da shi anan anan Usman bin Affan muke tun farko ya ce anan na gane amfanin karatu to ma da cin ne da ya ce aka haɗa da mutanen da hukuncin su kisa ya daɗe ba ma jin ɗuriyarsa ya ɗebi shekaru tun farkon abin nan wannan rikicin da aka ta fara yi har sakan din ɗin ta zo har ƙarshenta ta ya ce wallahi tallahi malam saboda wulakanci mutanen nan ko riga ba su canja min ba ya ce sai da zama kayana gaba ɗaya sun zama diddiga ya ce muna ƙasa inda aka samu ɗin muna jin titin mota ne a mu eh, ya ce muna jin muna jin abin nan ba za ka iya bacci ba ma idan babbar motar ta fito tana kuna kar ji kuke kamar gudun zai balla yace haka kawai sai na kama tilawa ina ta karatun qur'ani kullum ta yi na yi ta yi to mallu shahid ya yace in ya sun ya tsirara ne in ma ya tsaya ma tsirara ne kayan sun zama riddige sun riddige yace sai na roƙi wani mai kula da mu Allah annabi ya taimaka ya bani dama dan wanke ma rigar in ya ga dama ya bari in ya ga dama kuma sai bayan wata biyu uku ma sai ya ce je wanke Allah ya fito da shi ya tsallako wata ran ya aka yi aka dai ka Allah ya kawo mutum farash budi to sai ƙetara ya ce haka ya ƙetara ya shiga ya ce da ƙafa ita tafiyar ƙafa ya shiga ya ce ya ƙulla a wajen ko kamaru kamaru ne ko ina ne to shine yake fatawa yake tambaya to yaya to wannan ya mutum zai yi mala ka zauna ne ba za ka yi sallah ba ha ba zai yi wa dole sai kai sallah da ka fattaqullaha masafatun ku ji tsoron Allah iyayen da ku samu dama kawai wa wani zubin kuma fi jubbatin shamiyatin bayyikatil kummaini hatta innahu lamma arada alwudu'a dhahaba yukhriju yadahu min kummihi liyatawadda فضاقت عليه فأخرج min من أسفلها وكان تحت الجبة قميص أو إزار manzo Allah wani lokacin yana yin sallah a cikin jubba shamiya riga ce ta kasar sham zayyiqatul kumaini mai kuntataccen hannun riga an gane ko yawa hannun riga a matsi ina irin rigunan nan da ake masu sai ga hannun riga a matsi to annabi yana yin sallah da irin wannan sallallahu alaihi wasallam yace hatta innahu lamma arada alwudu'a har sai da wata rana annabi ya zo ma zai yi alwala zahaba yukhriju yadahu yana so zai fitar da hannunsa daga cikin rigar min kummiha li yatawadda daga hannun rigar dan shi annabin yayi alwala din amma ai bai iya ba fadaqat alai sai sai ta kunci ta hana sai ya gagara shi da hannun fa akhraja yadahu min min min asfaliha sai annabi ya cire hannun rigar ta ciki kawai ta ciki sai ya alwala yace to wakana tatal jubba qamisun aw izar akwai wata kamis ko wata riga ko kuma zani a gargashin wannan jubba din da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya saka wannan hadisin imamul bukhari ne da muslim da imamu malik da abu dauda da imamu nasa'i da imam al-bayhaqi da imamu ahmad duk sun ruwaito shi ta hanyar mughira ibn shu'ba yace manzo Allah ya fita dan ya je biya bukatar sa inji mughira yayin da ya dawo sai na same shi da butar alwala na zuba masa ruwa ya wanke fuskan hannayensa a ya wanke fuskarsa sannan yana so ya wanke zira'insa kuma ya cire hannun hannun ya gagara in ji mugira dan ba sai ya fitar ta kasar rigar sai ya wanke sai ya shafar kai ya shafa akan kufin sa sannan sai yayi yayi alwala sallallahu ta'ala alaihi wa sallama um ibn qayyim ya faɗa cikin littafin zadul ma'ad dangane da wannan hadisin yake cewa amma hadhihi al-akmamul wasi'atu tiwal amma yanzu waɗannan manya-manyan hannayen riguna da muke yi masu faɗi masu tsawo kaji da kyau a riga a yi ƙaton hannun riga nan falalau falalau in ji shi da faɗa falam yalbasa huwa annabi dai bai sa irin wannan rigunan ba wala ahadun min asabihi albatta ko ɗaya cikin sabon manzo Allah babu wanda ya yi wata riga rushe shi riga manyan riguna masu manyi wanyan hannu wala ga wajen yadi uku ne kato sosai wa hiya mukhalafatu li sunnatihi ibn al-qayyim Ya yace an saba wa sunna duk wanda ya dinka riga ya irin bulatulan hannayen nan manya manya to wannan ya saba sunnar annabi yace kai wa fi jawaziha nazar magana akan ya halatta ma a sa irin wannan rigar mai manya manyan hannu halaccin ma akwai ta cewa yace fa innaha min jinsil khuyala dan wannan kaya ne na yan girman kai kamar masu nun su manya ne ko ba ga mani haka da ya faɗa Allah masa rahama Imam Shaukani ya faɗa shi ma cikin al Awtar cewa wa qad sara ashrun nasi nas mafi shaharan mutane sun tafi akan mukhalafati hadhihi sunna fi zamanina hada a wannan zamani namu an samu masu saba wannan sunna sune al'ulama malamai wa yura ahaduhum wa qad ja'ala li qamisihi Za zaka ga malami cikin malamai ya sanya wa rigarsa hannayen riguna guda biyu yasluhu kullu wahidin minhuma an yakuna jibbatan aw kamisatan li saghirin min auladihi aw yatim yace kaga malami ya zo ya dinka riga mai ƙaton hannu wannan hannun rigar kadai ya isa a yi wa ɗansa riga ko kuma yaron gidansa maraya walaysa fi dalika shay'un min al-fawaid ad-dunyawiyya illa al-abath shaukani yace kaga irin wannan dura bulan riguna da ake manya manya masu manyan hannu yace wannan bai da wani fa'ida na duniya sai dai wasa kawai wa tasqilul muna ala nafs ga ɗorawa kai nauyi wannan dogon wannan hannun rigar da zaka yi wajen yadi nawa a ciki ka rage mana ka kai wa ɗanka wani ɗinkin da shi wa a fa ban ce mu riga ba <laughs> kar kar kar mu zo mu abin nan yanzu za mu zo mu tattauna kan babbar rigar aiko insha Allah wa man al-intifa'i bil yadi fi kathirin min al-manafi' yace kuma in kai wannan rigar mai katon hannun da yawa hannunka ma ba za ka iya amfani da shi ba cikin abubuwa da yawa saboda yadin ya yi yawa wa tare da sur a ci tamazzuk? kuma ka sanya abunan ɗin riga za ta rinka wato cakudewa ko abinan da wuri za ta rinka ɗiban dauɗa da datti wa tashwihul hay'a za a ganka wani bawi haka daban to wannan dai ba abin addini bane ji shaukani illa mukhalafatu sunna kuma wannan yu'addu min al-isbali shi ma yana cikin isbal ka san an hana ka sake wandan kai wuce irin sawu to shi ma hannun rigar in kai waɗannan ruba ruban manya manya dama hannun riga in dai hannun riga ya wuce wannan idan ya wuce wannan menene sunan nan gurin arus idan sawu kuma yawwa ya wuce wuyan hannu in dai riga hannun riga duk rigar da ta wuce in aka saki hannun rigar ya wuce nan gurin ya zo irin nan kan yatsu ko kuma rabin abin da mutum to shi ma ya yi isbali shi ma bai halatta ba ina ga samari <laughs> matasa kaga mutum ya je an mai ɗinki sai ce sauko min da shi a jawo a jawo rigar ita kanta hannun rigar sai ga ya wuce ina da haka bai halatta ka rinka sa rigar da hannun rigar ya wuce yatsun hannunka ba ko ya kai daidai yatsun hannunka ba sunna shi kansa hannun riga ina ake so a tsayar iya nan iya wuyan hannu ka ji ba ina zuwa an gane wannan da ke ko ce wannan yu'addu min al-isbali wal khuyala wannan yana cikin isbali da khuyala wato wuce eh, sakin sutura ya wuce ka'ida da kuma nuna girman kai haka ya faɗa to yanzu nan babbar riga za ta shiga a kan yi tsoron Allah saboda baka da ita ko ita babbar riga tana da hannu ne eh ita ai a buɗe take gaba daya abinda ake nufi wannan shine hannun riga yanzu kaga dai wannan ai ya ishe ni to amma yi wannan daga nan in ka daga sai ya kai haka manya manya wanda nan din kanun rigar kawai aka hada yadin zai iya wani dinki to shine aka hana la yajuzu bai halatta ba sai ya kokari a yi mai a kiyaye a kiyaye a tsare dangane da sutura gaba daya kala biyu ce akwai suturar da an yi tarayya a tsakanin dukkan al'ummomi da dukkan addinai gaba ɗaya. ba wai ba wai alama ne na wani addini ba idan an sanya wannan din kowa zai iya sanyawa to irin wannan halal ne musulmi zai iya sawa yanzu akwai suturar da ko ina ka ga ana sawa misali shirt da wando duk duniya ba inda ba a sa shirt da wando ni da iya sani na haka ya karamar riga da wando ba ina magana akan wandan da ya wuce idan sawu ba ba ina magana akan kaza ba ina magana akan kaza a just yar karamar riga da wando larabawa sukan sa hausawa suna sawa fulani ma suna sawa yarbawa ma suna sawa kasashe duka za ga ana sawa sai dai ba kowa da kowa yake sawa ba kaga irin wannan sutura ce wanda an yi musharaka ba za ka ce dan ka ga mutum ya sa shi da wando ba sai ka ce wai ya zama arni ko ya sa kayan arna kamar yadda wasu za ka ga malamai haka aka dai galiban ko irin nan <clears throat> ƙauye haka sai a ce ai mutum ya sa da wando kamar ya saka kayan arna ne babu wani aibu a cikin da wando inda ya rufe masu sirarka mana ya rufe ma al'aurarka ba aibu a ciki ka saka rigar ba a ganin al'aurarka sannan wandon shi ma ka sa shi ba mai bayyana al'aura ba amma akwai shadda wandon da zai ko mutum na tafiya ana ganin alamar al'aurarsa akwai wandan da dama in ma bai matsayi ba ma ba a san shi shi kansa ne sa shi sai ya dage yana ja yana ja yana ja da kyar yake makala shi baya iya tsugunawa ya fitsari sai fitsari a tsaye to kaga nan mu a matsayin mu na musulmi da muke da addini kuma an tarbiyyantar da mu da tarbiyya bai kamata mu yi wannan ba zaka iya sashar da wando amma ka tabbatar kada ka sa wandon ya wuce idan sawo ko sai komai sake shi da zaka yi in ya kai idan sawu ya isa amma in ya wuce to ka saba annabi sannan shaddin da zaka sa ya zamanto alhamdulillah ta ta suturce maka al'auraka amma akwai wasu wanda zaka ana sawa wai yanzu ma wai wai in an sa ma zip din ma mun baya ma jawuwa ma ya hade sai dai ka sa wanda haka dan jazi din dan kiyit haka ka bar shi haka kuma a sa wata riga ma tsatsiya gajeriya cibiyarka a waje kamar za ka tafi kashe gobara empty kuma saboda shaidanci wai sai a wani wani belci haka wani belt belt a gefen wandan wai inda za ka wai rataya wai extra riga ka ji shaidanci ba wanda take jikin naka ma bata ishe ka ba ballanta ka sa wata extra to mu musulmi bai kamata mu rinka sanya irin wannan suna din ba kun fahimci wannan yawwa kenan sa irin wannan baya baya baya cutarwa akwai kayan da din ahalin kitabi kafirai suna sawa ko musulmi dan ya sa ba laifi bane in dai bai saba shari'ar sa ba su kafirai din ba an ce kada ai koyi da su bane a cikin komai da komai akwai wuraren da shari'a ta halatta mana za mu iya koyi da su kuma za mu iya mu'amala da su in dai bai saba wa addini ba yanzu misali rawani ai kafirai suna sa rawani kuma annabi yana sa rawani ko bal ma yanzu zaka iya cewa a duniya ma babban shi'ar na musulmi ma rawani to dan an ce kafiri ya sa rauni dan kai ka sa ai ba a ce ka ka abin nan ba haka wannan wando ko kwarjalle arna suna sawa dan musulmi ya sa zai zama ya zama kafiri ko ya koyi da arna a'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sanya takalma wanda akwai gashi a jikinsu to amma kuma takalma masu gashi tun a wancan lokacin sutura ne na ruhubanawa kafirai ne rahabaniyawa su suke sawa amma kuma annabi yana sawa ashe ba kowane abu ne in kafiri sa za a ce to ka kayan arna ba ko ka zama kai ma mai kama da arna ba sai in abin da yake akwai saba addini a ciki kamar yadda muka faɗa musulmin mu mata suna sanya sutura irin na kafirai wanda kuma wannan arun alaihin wa aibun alaihin abun kyama ne abun gudu kuma ba abun so ne. mace ta rinka caba kwalliya irin yadda matan arna suke kuma ta fita tana bayyana tsaraici galiban kayayyakin da ake sawa english wears da ake ɗaɗɗaurawa yan mata suna fita bai dace ga yarinya wacce take mai yawo a titi tana sawa ba amma ya halatta ta saya ta sawa mijinta to sharrin matar bahaushe da bafulatani a gida ba za ta yi ba in ka ga ta caba kwalliya to za ta fita ne na'am a gida za ta zauna maka dotti wari kazanta babu wankan kirki sai ajiyar sabulu in kai sai sabulu ita tarawa ita ajiya ba wanka wai ita mai tattali ne amma in kaga ta yi wanka ta yi minti talatin a gindin miro to ka tabbatar unguwa za ku fita yanzu akwai asarar ta wuce wannan ku koyi da matan sahabbai matar abdullahi dan umar wata rana ya ganta tana ado tana kwalliya tana kwalliya ya zo da irin barkwancin da namiji ke matar sai ce a mutum rayu ina zuwa ne ta ce kamar ya ina zuwa ta ce ba inda za ni kawai na yi ne dan kai ka ganni kai ma ka samu nutsuwa ya ce Allah saka da alheri saka ko <laughs> ai shi ma wata rana sai ya caɓa da ta manta ta ga yana wanka yana gyara jiki ya ɗauko suturarsa mai kyau sa ta ce yau ina zuwa ya ce ina gida ya ce na yi ne danke to haka matan sabbai suke yi su bai idan za su fita ba sa yin kwalliya da ado mu ko namu yanzu in za su fita cikin kwalliya ga abin da ma ɗalibi mata ɗari yaniya mace ɗaliba za ta je makaranta ta yi wanka ta fesa turare annabi ya ce duk matar da ta sa turare ayyuma ayyuma mra'atin ista'farat thumma kharajat min baiti zawjiha li yajidu rihaha fa hiya zaniya duk matar da ta yi kwalliya ta sa ado ta fesa turare ta fita waje dan a jikancin ta mazanaciya ne ga zananan arha da ake a gida eh taban ba a ce ki fita kazama ba ki shiga cikin mutane kina doyi ba ce ki haka ba zaki ki wanka zaki ki tsaftace jikinki amma babu ke babu chaba kwalliya da fesa tarare ka iya chaba kwalliya ki ki ki ki gyara jikinki amma ki lallabe in kin shiga cikin yan uwanki mata sai ki ma da yanzu sai sun zo gurin maza ma suke suke ga suna ta kokarin dage rigunan su saboda lalacewa musamman yan matan wannan zamanin Allah ya tsare mana mu da 'ya'yan mu musiba iya musiba ta ƙare shi a wace a wacan ta titi tana tallata tana abin nan in ta tana zuwa gidan miji a ka zama ce ka tara kayan wanki da tsummo kara ga kayan mace a uzu billahi kayan mace yana wari yana ɗoyi yana dotti Ko ya ƙuri mu gaya muku gaskiya don mu taimake ku samu kima a gurin mazajen ku wani sahabi zai aurar da zai aurar da yarsa sai ya ce da ita cikin wasiyar da nake miki kada ki yadda ki bari mijinki ya ji wani wari a jikinki ka gane wannan maganar duk yanda za a je a dawo kawai mijinki kullum ya rinka jin kanshi a jikinki to akwai matan da turaren ma an ka so sai ka ce dan Allah a taimaka a sama bahaushe kenan mai bahaushe na'am Allah ya ce a ce don Allah a taimaka a rinka dan fesa maka amma ita karin kanta ratin kanta ba za sa ba sai tana ganin kun zama daya kuma shi dan adam biyu yanda yake wallahi yana son ado ko yaya kai ko me yana son abu tsaftace shi a gyara shi to addini bai zo mana da kazanta ba ya zo mana tsafta to amma mu yi tsaftar sai mu yi ta akan ka'ida kada mu yi abin da ya ketare shari'a yanzu ka ga abin da ga abin da aka ce su matan su yi a mazajen su a gida su yi kwalliya su yi ado su gyara jikinsu wa mazajensu don su ji daɗi to ba za su yi ba sai in za su fita waje don Allah idan ana ana yi ne a makotan ku ka kalli matan nan ka ga yadda suke sha mamaki malam an sa matsatsun kaya babu hijabi tana tafiya tana gantsara tana tsiya an zo za a ci abinci an fito da babbar tabarma an kawo shinkafa wara za a ci a warware ga shi ne dai wallahi tallahi kuma duk matanmu an kira mai mandiri yana ta bugawa suna kerawa suna rausayawa kai kuma mai gida miskini an barka da sayan kayan shafe-shafe sai dai ka dawo ma gida da warin gumi wallahi mala akwai mutanen da wani in mace sa suna magana sai dai rinka haka yana sa hannu yana kariwa kwarai da gaske saboda me ita ba ta san makilin ba ta san buroshi ba ko ya gaskiya ne guda ba san makilin ba batan tamburo shi ba shi yasa da kinje kin kusa da shi sai ce mai dalla matsa to in miji ya miki wannan ya karki ya gama da ke gaba ɗaya kwandem dalla matsa to akwai matsala kenan amma amma idan kina ado da kwalliya da tsafta sai dai yanka cewa dan Allah matsu ba dan Allah matsa ba hunaka bainar bainal kalimatayn ko don Allah matsa don Allah matsu to na biyun zai faɗa ba na farko ba bari mu bar su haka ko to ke a maza za mu zo kansu ai ai shi ne adalci <laughs> sai za a ce to ai sai ma mazan kaza kaza kaza to akwai wannan kenan akwai kuma nau'in da eh, sutura wanda yake ya keɓanci kafirai ne ko wanda kawai kafirai aka san su da shi to wannan irin wannan bai halatta ga musulmi ba ya rinka sanya irin wannan sutura wanda yake ya saba wa addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya kamanceceniya a ga mutum yayi kama ta yanayin ka, yana da tasiri a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu misali yayi magana akan daidai sauye ce da sawunna sufufakum aw la yukhalifan Allahu baina wujuhikum ku daidaita sauko ko Allah ya rinka saba tsakanin fuskokin ku malam rashin daidaita saho a masallaci yana sa masallatan su kasa samun haɗin kai a tsakaninsu in dai masallaci za a zo ana sallah kowa ya tsaya inda ya ga dama ba a haɗa saho ba a daidaitawa ko mazan ko matan to wannan yana sabbabar da wato rashin samun jituwa da haɗuwar kai tsakani yanzu kenan abin da nake so nuna mana anan ashe manzo Allah ya lura da wata hai'a da mutum zai aikata na waje abu da za ka aikata a fili fizikal abubuwa da za ka aikata manzo Allah ya yi hukunci kuma Allah ya hukunci a kai. ashe kai ma idan kana kamanceceniya da kafirai wajen sutura to za ka samu mushkila kenan da annabi ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda duk yayi kama da wasu to yayi zai zai kasance tare da su kuma da adam an an gina ɗabi'a ce ta imitation ne kwaikwayon abu galiban yana son imitation yanzu a ga mutum idan yana son wani ko a siyasa ne yanda mai gidansa yake sa hula shi ma haka zai rinka sawa sutura ne aka samu wani babban mutum yana sawa sai ga ga ana irin wannan suturar a kasar nan an yi huluna wanda wani mai kuɗi ne kawai ke sa irin ta kawai sai aka samun suna sai su zama hula mai tsada a kasar nan an yi sutura nau'in riga da wando wanda wani babban mutum ne kawai sa sai aka samu suna kuma kowa sai ce sai an masa irin wannan a kasar nan an yi wani nau'i ne ɗinkin babban riga a ce wane wane kenan sai a rinka yi kuma dan ana son sa to addini ya sa ku yi koyi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ku yi koyi da shi a cikin dukkan abin da ya karantar da ku a cikin mu'amaloli a cikin kuma addini ga baki daya idan kun yanka sai ku samu dace sai ku samu rabo wa kana ahyana yusalli fi burdin lahu hadarani mutawahhishahu mutawahhishahu laisa alaihi ghairahu to wani lokacin kuma an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin wani bargo nasa na bargo hadarami sunan wurin ne da aka yi bargon ya lulluɓa shi sallallahu alaihi wasallam babu komai kuma a tattare shi banda bargon ashe wannan yana nuna cewa idan babu zaka iya amfani da mayafinka guda ɗaya kai sallah da shi an gane ko kai amfani da mayafinka guda ɗaya kai sallah da shi wa fi saubin wahidin mukhalifan baina tarafaihi yaj'aluhuma ala mankibihi an samu riwaya manzon Allah ya yi sallah da tufafi kwaya ɗaya kamar bargo ko mayafi kwaya ɗaya wanda za ka ɗaura shi dinnan sai ka jefa ɗaya nan ka jefa ɗaya nan da iyaye da kakanni haka in za a shiga ban za a yi wanka haka ake yi ban sani ba kun gane akwai wani yanayi in za ka samu mayafinka haka mayafinka mai girma ne sai ka sai ka sai ka daura shi sai ka samu gefen ka jefa ta nan sai ka samu ɗayan ma sai ka jefa sai ka ɗaure shi ta baya to annabi ya yi sallah da irin wannan kaga idan ka lura ai wannan sutura ce kwaya ɗaya ko me sunan wannan abin da Hausa ya jama'atu Hausawa me kwarjalle shine kwarjalle kai sas karka je ka jefa mu a cikin ruduwa ba ba haushe ne da Allah ya ce maka mana wannan abin nan da ake eh gwado sunan abin da ake rataya ne kenan eh lafaya shi ma ne sunan sutura ne lage ko yawwa lage na tuno lage kwarai kuwa wannan rataya wanda ake a wuya ka daura bargo ne guda daya ko gobe ma ka iya gwadawa da mayafinka ka jefa a nan ka jefa daya sai ka ɗauro bayan to annabi yayi haka hadisin imam Muhammad Allah masarama rahama to idan kun lura da waɗannan hadisan suna nuna ashe idan bukata ta kama wata mutum zai iya yin sallah din a haka an gani yawwa kuma akwai riwayoyi da suka goyi bayan wannan akwai hadisin abdullahi dan amr bin abi salama akwai hadisin ummu hani Allah kara mace da riwayar amr bin salama riwayar bukhari muslim malik nasa'i tirmizi da da imamu tahawi da imamu al-bayhaqi da ahmad duk riwayar ummu hani imam malik da imam bukhari da muslim da muhammad a cikin muwatta dinsa almajirin imam abu hanifa kin da imam nasai da sauran su sun da goyon bayan wannan da su riwayar jabir dan abdullahi duk gabaki daya ka dauki bangare daya ka dora a daya akwai sabani da aka samu tsakanin wato ubay ibn kab tsakanin ubay ibn kab da da abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yarda dangane da hukuncin yin sallah da tufafi kwaya daya ya halatta a yi ko bai halatta a yi ba cewa yin sallah da tufafi kwaya daya akwai nau'i na rashin ladabi ga ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai riwaya da aka samu abdullahi dan mas'udi ya yi umarni a yi sallah da sutura biyu ba ɗaya ba shi kuma ubayu dan ka yana da ra'ayin cewa za a iya yi da guda ɗaya Abdullahi dan Mas'ud ya ce eh, za a iya yi da guda ɗaya idan lokacin akwai karancin sutura din babu dole a yi da guda ɗaya amma in dai akwai da wadata bai halatta ayi ba yanzu anan ko abin da kuka fahimta kuna ganin misali mutum zai iya yin sallah da bargo kai ko ba zai ba mayafi kana da mayafinka mai kyau za ka iya kai kana da rigunan ka dauki mayafi ka za ta kai sallah da shi ba za ka iya ba idan mutum ya yi sallar ba wani na eh to me rashin ladabin wai a ya ce ba ladabi shi ne me rashin ladabin tunda akwai riguna ya kisawa kuma misali guda ɗaya sai ka ce yanzu da zai je gurin wani babban mutum ne zai tafi masa to daga nan ya kamata mu gane irin abin da mutane suke su zo masallaci da rigar bacci ka sa akwai rigar bacci da ake kwanciya ana bacci da ita dan gajeren wando ko sai ga mutum an tafi sallah asuba ya taho maka duk yawon bacci ne a ita eh sun zo sun cika sahun masallaci yana ta dumi ana yi caɓa kwalliya da ado don me za ka zo rigar da kai ta birgima da ita da yawon bacci da gumi da waya da sauransu ba ka jin kunya kuma ka shigo masallaci kai da ake son za ka zo masallaci ka fesa turare kai asuwaki ka goge bakinka saboda ko da ka yi suje da hamma ta tashi ba matsala haka ake so amma ga mutum in je masallaci ne zai zo bai dawo ba kamar yanzu misalin waɗanda suke suke suke sana'a ne ko tafawa ko suke sana'ar makanikanci ko na makamancin wannan mutum yana sana'ar nan tasa tun daga rigar ka nan in lokacin sallah sai ka cire kayan aikin sai ka sa kayan mai kyau sai kai sallah amma wallahi saboda rashin tarbiyyar bahaushe ko a haka da kayan kanikancin da bakin man da waye zai shiga masallaci ana daidai sauri yana ta matsarka idan ka ja da baya ce kai dan girman kai ne wannan ba daidai bane ba ko bai kamata ba ko ba kuma ne ba ko mutum ya je mahauci ne ya yi fawa an yanka nama jini ya zuzzuba ya yi fiɗa waye waye da sauransu ya tatse hanji ga kashin dabba ga komai tunda an ce masa wannan ba ba bane wallahi sai zo muku masallaci iya shigowa za da masallacin yana tashi ba abin da ya dame shi kaga nan ba daidai bane babu girma ubangiji a ciki baka ma girmama abokan zaman naka ba abokanan sallaka, ban sani ku kuna fahimta nan to a nan gurin abinda malamai suke cewa in dai akwai wadata to gaskiya bai halatta kai sallah da sutura guda ɗaya ba bai halatta ba kai sallah a da guda ɗaya ba saboda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da hukuncin haka din sai yake cewa awali kullikum kun saubani awali kullikum saubani ya kowa ne daga cikin kuke da sutura guda biyu kace ba kai mana aka tambayi maza Allah ya maganar yin sallah dole sai an yi sallah da sutura guda biyu annabi ce awali kullikum saubani ku ba yanzu kowa ne a cikin ku yake da guda biyu ashe akwai waɗanda bargo ɗaya ne su ga mutumin nan da matan nan ta zo gaban manzo Allah ta ce wa abtu laka nafsi na ba ka kaina da kaina manzo Allah bai ce kawai bai ya daga ne shi ya rasulullahi in lam yakul laka bi haja fa ha? ya manzo Allah in baka da bukata ba ni ta annabi ya ce ba da sadaki ya ce ba da komai sai wannan bargon gaba ɗaya shi ɗaya nake da shi ma a duniya gaba ɗaya sai dai in bata annabi ya ce to idan ka bata ai jalasta la izara laka zaka zauna to kai baka da komai ma mala a tarihi an fada akwai sahabban da in za su fita in su tura su tayi da ci mayafin da suke rataya sai dai su zauna a gida su karɓi aran na matarsu ta wanke musu nasu in ya bushe sai su fita mu yanzu muna da shi a wadace kuma kullum muna kaiwa Allah ƙara kullum sai mun kai karan Allah yana kuma kallon mu waɗancan nasa ne mutane waɗannan ma na yanzu kuma nasa ne awali kullukum sauban kowannen ku ne yake da yake da sutura guda guda biyu din wa akhir salatin sallaha fi sayyidil qitri mutawahishan bihi sallar da manzo Allah ya karshe yayi sallah ne a da wata riga kitri in an ce saubul kitri wato wani nau'i ne daga cikin nau'in riguna wanda akwai jaje-jaje a jikin rigan kuma akwai alama da ado sutura ce mai dan kauri-kauri haka kamar yadda malaman suke faɗa mutawahishan bihi manzon Allah ya lulluba da wannan saubun kitri tufa ne ta auduga mai kauri mai alama da zane-zane to annabi yayi wannan amma ya wa qala kuma shi annabi din sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa cewa idan sallah salla ahadukum fi thawbin wahidin in ɗayan ku zai salla a sutura guda ɗaya falyukhalif baina tarafaihi ala atiqihi to rinka saba tsakanin wato sassan suturar a bisa kafadarsa in za ka yi sallah da zani guda ɗaya sai ka jefa ɗaya nan ka jefa ɗaya nan sai ka ɗaure kaga wannan ya nuna ka rufe ƙasa kuma ka rufe sama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa وفي لفظ ولا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على آتقه منه شيء kada ɗayanku ya yi sallah da sutura ƙwaya ɗaya babu komai akan kafaɗarsa a rataye annabi ya hana wannan sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi riwayar imam al-bukhari ne da abu dawuda da imam al-bayhaqi na farko ɗin kenan wanda annabi ya salla da wannan sutura ta kitri ta auduga mai kauri ya lullaba jikinsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to da annabi yake kada ɗayan ku yi sallah da sutura kwaya dai babu komai a kansa a rataye a kafa da shi yanzu yayin da ka ɗauki wannan zani ka ka jefa ɗaya nan ka jefa ɗaya nan ba ka da hukunci ba to sai muku tambaya me hukuncin sallah da ce ko bes bes allaki in an ce bes allaki shine me ake cewa me sunanta andawaya andawaya akwai mai hannu ko ko akwai kuma mai ratayen nan akwai mai hannu akwai mai ratayen nan ya halatta eh da wasa wannan riga ta ciki da ake sawa fara mai dan kaga ai tana raciyo ma ka ya halatta mutum ya sallah da wannan <laughs> na'am mata wannan karatun ba da ku muke ba yawa dan mace kan babu wannan maganar na'am ya halatta ko bai halatta ba ina jin kamala na'am ya yi kama da wanda aka yafa haka ne <laughs> yawwa gaskiya sai dai a bashi a matsayin ne a matsayin larura sai dai idan za ka fi fassara keke da keke don cewa annabi yi kada ɗayan ku yi sallah da sutura guda ɗaya laisa ala atiqihi minhu hushai babu komai a kafadarsa yanzu idan ka saka bes wannan ta ratayewa ba komai a gabanarka akwai komi akwai komi akwai komi idan an yi ba laifi ba ne sallar ta karbu sai dai kawai ka iya cewa akwai su'ul adab sai dai kuma in larura ko yanayi rashin lafiya ko tsananin zafi duk zai iya sa mutum ya yi wannan amma kur mu ce mai da al'adar sallar ta haka yake kaga bai dace ba bai kamata ba ina fata ana fahimta yawwa hikima dai anan shine kada mutum ya sallah babu komai a kafadarsa ko ina fata ana fahimta to wannan kenan wa qayyada zalika bi thawbil wasi' ya iyakance haka da sutura wacce take mai mai mai yalwa mai yalwa faƙala idan sallaita wa alaika thawbun wahidun in ka zo sallah kana da sutura ƙwaya ɗaya fa in kana wasiyan idan mai faɗi ne faltahib bihi kalluba da shi wa in kana dayyikan idan kuma mai kunci ne fattahir bihi to ka ka ka ka daure kasa da shi idan mai kunci ne ka daure ƙasa, idan mai faɗi ne ka lulluba ka sa akwai suturar da ba za ta yi saka lulluba din ba to idan ba za ta yi saka lulluba ba za ka yi sai ka daure shi a matsayin kamar wando wa qala lahu rajulun ay salli ahaduna fi thawbin wahidin ɗayan su ya tambaya yace ya halatta mutum ya sallah sutura guda ɗaya sai manzo Allah ce a wa kullukum yajidu thawbaini ke kowa ne daga cikin ku yake da sutura ɗin ƙwaya biyu a a ai ba kowa ne yake da ƙwaya biyu ba da wannan da haka shi wannan sai nuna idan baka samu ƙwaya biyu ba za ka iya da mai za ka iya yi da da guda da guda ɗaya wa qala lahu akhar wani kuma ya ce da shi inni asidu A usalli fil khamis wahid ya manzan Allah ina zuwa farauta ya halatta ne sallah da riga guda ɗaya kawai annabi ya ce na'am ya halatta a matsayinka na ɗan farauta wazirhu a wazirrahu kai walau bi shauka ka ɗan haɗe shi dai ko da da ƙaya ne ka ɗan ɗinke shi ta yadda wato al'aurarka ba za ta bayyana ba ko da yayi dai sai ka haɗe wa kana yusalli fi murtin ba'dahu ala zaujihi, wa hiya ha'id manzo Allah yakan yi sallah da mayafin da rabin mayafin yana jikin matarsa rabin kuma yana jikinsa ya zo yana sallah rabi ta lulluɓa da shi rabi kuma yana jikinsa kuma alhali tana cikin jinin al'ada tofa وكان يصلي في الثوب الذي يصيب فيه ahlahu. idan lam yara fihi adan annabi yakan yi sallah da suturar da yakan sa ya sadu da iyalinsa ya sanya sutura ya sadu da iyalinsa in dai babu najasa a jiki yana yin sallah da shi wannan sai nuna halacci wa kana yusalli al-maghriba fi farrujin min harir wa huwa al-qaba ko al-qabba manzo Allah yana yin sallah da wata wato riga wacce take tana da yanka ta baya ita ce alƙabba shine fallut wannan farruj min harir wata riga ne da ake yinta amma tana yanka ta baya falamma qada salatahu naza'ahu naz'an shadidan kalkari law yayin da idan da sala sai zare wannan rigar ya zare wannan sutura kaman baya so thumma alqahu sai ya jefar da shi thumma qala la yanbaghi hadha lil muttaqina yace kai irin wannan matsatsiyar riga bata dace da masu takawa da tsoron Allah ba to gayu samari matasa riga ce annabi ya yi sallah da ita ta matse shi tana da irin abin nan ta ba da ya gama sai zare jefar da ita shi kai wannan rigar ba ta dace ga masu takawa da tsoron Allah ba to shi yasa duk gayen da zaka yi malam ka rinka yin gaye mai rijista da addini warai da gaske barka je kai ta kwaba kana shirme wa qad salla fi khamisatin laha alam yayi sallah da rigar da suke tana da alamomi da aiki a jiki fa nazara ila a'lamiha nazaratan yana cikin sallah din sai dan duba aikin a jiki to Allah ya fi mana falamman sarafa yanda idan sallah kala izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jaham ku dauki wannan riga ta ku kai ta gurin abi jaham watuni bi ambijaniyati abi jaham ku ce ya bani ambijaniyarsa wato wata riga ce mai kauri wacce take ba ta da kwado ado ba ta da kwalliya a jikinta ni ba na son wannan rigar fa inna ha alhatni anifan an salati da yanzu da nan ta dauke mun hankali na a sallah riga ce annabi ya sa babbar riga ce fa aka kawo mai dan ya rika tarban baki ya sa ya kabbara haka ya abin nan ya dan leka ce ina yana idarwa ce shi ka wannan rigan babu shi babu ita ya ce a Abu Jahm ya ya rike ta ya ba shi wata rigar da ba ta da aiki saboda me yasa shi ba zai sa abin da zai rinka daukan abin nan sa sallah ba mu ko yanzu ka bar Allahu akbar kana kana kana kana kana kana duba rigarka Allah kuwa mata dan nade kadan kadan da bude ta Allahu akbar Allah ya fi mana Allah mana afuwa Allah mana rangwame to kaji shi ma wanda Allah ko gaba ɗaya layin duniya ba shi ya ɗauka ba yawa da ne da kai muke bautar duniya muna bautar duniya akan sutura muna bautar duniya akan mata muna bautar duniya akan mota muna bautar duniya akan gida na muna alfahari da waɗannan abubuwan shine abin da mutum yake alfahari da shi wa fi riwayatin fa inni nazartu ila alamiha fi salati fa kada yaftinuni ai na ga alamar da kwalliyarta da adon da ke jikinta sai na ga kai zai fita ne a sallata kai na ce kai ba nan so hadisin ma na bukhari ne da muslim da imamu malik duk sun fitar da shi to wannan shine sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya muku abinda na faɗa ne daidai Allah ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuman harshe Allah mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd wannan ba Allah yake cewa malam dan Allah menene halaccin zaman hutu a cikin sallah na ji wani malami ya ce zaman shedan ne ka san me yake nufin zaman hutu jalsatul istiraqa shine wani malami ya ce zaman shedan ne dama ana samun malamai irin wannan masu azarbabi da karancin tsoron Allah da jahilci kuma da ya mamaye su abinda ya tabbata daga annabi su faɗi mummunar kalma a kai wannan zaman hutu da ake mana an yi raka'a ɗaya za a shiga raka'a ta biyu manzo Allah yakan dan zauna kaɗan ba da daɗewa ba sai yunkura ya shiga raka'a ta biyu haka idan ya yi raka'a ta uku zai shiga raka'a ta hudu shi ma yana yin haka din kuma za mu zo babu guda za mu yi akan wannan zaman hutun insha Allah cikin wannan littafin na sifat sifat nabi dan haka dai wannan zama din sunna ne kuma annabi yayi kuma sahabbai sun yi kuma yinsa yana ƙara maka kwalliya a cikin sallarka ka rabu da wannan malamin da ya ce zama ne na shaidan ba daidai ba ne watakila ko jahilci ne ke damun suna makamancin wannan zaman hutu shi dai abin da ce zaman hutu malamin ya ce mai zaman shaidan ne akwai al'iqa al'iqa shine zaman da ake tsakanin eh, sujada guda biyu in kai sujada ka dago ya halatta ka kakkafe kafafuwanka ka zauna a kan dugaduganka ba sai ka yi irin zaman tayya ba kana so sallam ya fa'alu zalika ahyanan shi ma akwai babi mai zaman kansa a wannan littafin idan har malamin yana nufin jalsatul isra'a haka ne to ya yi kuskure kwarai da gaske Allah ganar da mu gaba daya da Allah malam ina neman karin bayani ne akan hadisin da yake magana akan wani mutum da ya lullube kansa da yadin da yake rufe da kaba kuma sai manzo Allah ya ce a je a kashe shi to wai wannan mutum wai me yayi ne da aka kashe shi an ce ya je ya lullube kansa da rigar kaba kuma an kashe shi wannan shine ibnu khatan kenan wannan mutumin kafiri ne ya ridda ne da ya ridda sai yake zagin manzan Allah sai je gida yana da yara 'yan mata sai ya sa su rinka kiɗa suna kiran sunan manzan Allah suna zaginsa to shine labari ya zo ga annabi sallallahu alaihi yana zagin sa yana zagin addininsa annabi ya ce duk inda kuka kamo shi ku kashe shi ku kamun kansa to shine lokacin da aka je makka sai sai aka rutsa shi a can to da yake yana da wayo sai shiga kaba dan Allah ce wa man kalahu kana amina dan ya samu aminci ya je ya shiga kaba ya rataye da rigar kaba din ma gaba daya sai sabai suka suka ce wa hada ha huwa ibn khatal muta'alliqun bi astaril kaba ya manzo Allah ga can ibn khatal ya rataya da suturar kaba manzo Allah ce ku je ku kamo shi ku ciro shi daga cikin suturar kuma ku kashe to kaji hukuncinsa zagin manzo Allah yake da zagin addini da mu hukuncin wanda zagin manzo Allah kisa wannan ba lake cewa mala assalamu alaikum dan Allah ba Allah kara malan lafiya dan Allah malan akwai wani bawan Allah wai da yi sallah wai ta farilla a gaban budurwarsa anya ko sallah nan ta yi kuma wai sai ce wai wai dan ina ganin riya za ta iya shiga cikin sallar domin kuwa za ta za ta ga tsayuwar za ta ga tsayuwar dare kamar yaya dan ina ga ruwa za ta iya shiga cikin sallar domin kuwa za ta ga tsayuwar dare kun gane wannan magana to umma bari mu dan hararo da yake so ya nufi na farko dai dan mutum ya sallah gaban yaro da yake neman sallar sa ba ce ba yi ba me laifi ta yi idan ya yi dan riya ne shi kuma nan shaida wa kansa ya yi dan wato ya yi dan ta ce ya iya ko to wannan bai da lada Allah baya ba da lada akan aikin da aka hada shi da wurinsa ya kamata ku fahimci wannan ba wai budurwarsa ba ko makiyinsa ne ma ya salla a gabansa ya nuna mai dai ya nuna mai ya iya to bai da lada amma kawai mujarar da mutum ya je ko zance ya sallah a gaban yarinyar ba ba laifi sai dai in wata fitina ta biyo baya la'alla yana sallan ya ji wani abu ko ya biyo baya to wannan kuma shi ya fi kowa sani tunda bai faɗa ba dai kaga ba za mu faɗa ba nan. da aka sallar sa ta yi wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya yawaita irin ku Allah ya gafarta maka malam Allah ya yafe mana gaba ɗayan mu ya ce ina son a yi min ƙarin bayani dangane da rashin halaccin kiɗa da jin waƙe-waƙe saboda na yi wa wata nasiha akan jin kiɗa amma har cewa take a ina aka hana jin kiɗa Allah mai da malam gida lafiya to bai halatta ba haramun ne annabi ya hana jin kiɗa da waƙe-waƙe wannan nasi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim an-Nakhai yana faɗa cewa a duk wanda yake jin kaɗe-kaɗe to ana jiya mai tsoron zai iya mutuwa eh, zuciyarsa tana tana wato irin a matsayin munafiki ba addini bane jin kaɗe kaɗe da waƙe waƙe kwata kwata haramun ne ashu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun haramun ne ko malamai suka ce duk wanda yake jin kaɗe kaɗe da waƙe waƙe aikinsa kenan za a narka masa dalma ran tashi alƙiyama a dura masa a cikin kunne ga littafi guda ma da aka yi ka gaya mata ko ki gaya mata dan haka mai mata ne su garbuto akwai littafi mai suna taharimu ala tarab akwai tahrimul ghina wal musiqi al musiqi din littafai ne waɗannan idan mutum bai sa abu addini bai daina gadar ya ce wai a faɗa a ina aka hana don Allah bai wa Allah me yaushe kika karatun yaushe ma kika kika alaka da addini har ki ce wai babu aina aka hana ko mutumin banza san kida kayan banza ne sai dai kawai daɗin da yake da shi sai dai mutum ya ji shi a haka amma idan da zaka duba sunfin makida da mawaka mutanen kirki ne ba mutanen kirki bane da ka kiɗa ba addini bane kuma ba daidai bane kuma haramun ne jin kiɗa la yajuz amma waki akwai wakokin da ba laifi zaka iya jin su wanda akwai abubuwa masu amfani a ciki muna da mawaka mahausawa waɗanda suna sun yi waƙe masu kyau waɗanda babu wani batsa ba ba cin mutuncin wani ba ba gazal a ganin dan mata a ciki ko na makamancin wannan wanda za ka iya saurara ba laifi bane ba to amma shi ma ya zama to ba kiɗa idan da kiɗa to duk kiɗan shi ne ya illata shi yanzu za ka ga kamar yanzu irin waƙoƙin su dan goro akwai hatta wa'azi akwai a ciki akwai maganganu masu kyau a ciki saboda mawaka ne da suna yin wakar kuma da akwai addini a tattare da su irin su waƙoƙin su aliyu ɗan dawo su halliru ƙilu su waye waye da irin tsofaffin mawaƙan nan na da in za ka ji kaɗe kaɗen su waƙe waƙen su to za ka ga wato babban abin da suka fi mai da hankali din ba wai kiɗan ba ne ba a ah, saƙon da za su isa din sun yi waka akan noma sun yi waka akan da'a sun yi waka akan zumunci sun yi waka akan girman iyaye sun yi waka akan kaza sun yi waka akan kaza kuma ba a rawa ba za a ga an tashi wani ana ana ci wani yana ci rawa ba ba sai to kaga nan ka hada su da mawakan yanzu wannan zamanin haje bambanci nesa ba kusa ba kazamai sosai na nan kazamai ne sosai kazantar iyaka da ka abin da ya fi dacewa mutum ya nisanci wannan kuma ya kiyaye abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana ana buƙatar taimakon taburmai ga waɗanda Allah sa suka samu hali ko kuma duk sati mai zuwa duk wanda yake da iko ya taho da taburma guda ɗaya